الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu da sake saduwa a yau sha bakwai ga watan zulkada wanda ya daidai da sha hudu ga watan julai eh, sha hudu ga watan zulkada ko wanda ya daidai da sha bakwai ga watan julai eh, dubu da da dari hudu da arba'in rahim da manzo Allah kuma dubu biyu da sha tara a miladiya za mu ci gaba da karatu kamar da muka saba a cikin littafin manzumatul qawaid al-fiqhiyya na babban malami ash-shaykh al-allama Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir idan ba mu manta ba a karatunmu na karshe mun tsaya ne a a goma sha bakwai inda malami yake cewa wa kullu mahzurin ma'a bi qadri ma tahtajuhu muka ce wannan kaida wannan bai suna magana ne akan kaidan da malamai suke ce da shi ad-darura tuqaddar bi qadriha saboda haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga baiti na goma sha takwas inda malamin yake cewa wa tarji'ul ahkam wa tarji'ul ahkam lil yaqini fala yazilu shakku lil yaqini a ahkam al ahkam mana hukunce-hukunce shari'a suna komawa lil yakini zuwa ga yakini bi mana ana gina hukuncin shari'a ne akan yakini yake fala ya shakku lil yakini saboda haka wato shakka baya gusar da yakini ba za a bar yin aiki da yakini ba sama shakka ina fata mu gane wannan baiti tana magana ne akan ka'idan da malamai suke ce da ita al-yaqinu la yazulu bi shakk ina mata magana wato al-yaqin yaqini abu da mutum yake da wato tabbas akai ina mata magana ba za a bari aiki da shi ba saboda shakka da farko ya ce wa tarjiul ahkamu bil yaqin al ahkam kuka ce yana nufin hukuncen hukuncen shari'a hukuncen hukuncen shari'a ana gina su ne akan yaqini hakanan kuma ana gina su akan zato masirin jaye ana fata mu gane saboda da ya ce, ya kina wani kila sai ya fahimci kaman ba za a iya gina hukuncin shari'a akan zato ba ana iya gina hukuncin shari'a akan zato amma zato masirin jaye wato malamai malaman shari'a suna kakkasa wato ilimi martaban ilimi gida biyar ana fata mu gane ana cewa maratibul ilm ko maratibul idrak martaban sani abu sun rabu kashi guda biyar na farko shine al-yaqin shine abin da mutum yake da tabbas akai alamu suna cewa huwa idraku shay ala ma huwa alai hakikatan wani shine al-yaqin to kasa da haka shine adhan ina ba ta gane suna kiran shi adhan ar-raji wato zato mafi rinjaye kasa da haka shine shakka shine abin da ma'ana baka yanke daya ba babu rinjaye akan daya akan akan wannan tsifa. 50-50 kenan misali kasa da haka shine alwaham ko kuma a ce azan Almarjo. zato wanda ba shi da rinjaye ana kira shi wahami sannan martaba ta karshe shine aljahal ina mata mun gane saboda haka ina wannan malamin da ya so kuma wannan abin rubuta kai sai na ko ba ta da fata gane wannan a shari'a ana kiran shi al-yaqin mun gane ko abinda mutum ya sani yana da ilimi a kansa amma kuma ilimin sa akai bai kai 100% ba misali mutum yana da 75% na ilimi akai ina fata mun gane wannan malaman shari'a suna kiran shi azan ina azan ko kuma a ce azan arwaji na fatan gane shine ya san shi amma kuma ilimin sa akai za mu iya kiyasta shi akan surface sannan kuma akwai abun da kana kunkunton shi shine fifty ba ka da tabbas akai cewa haka ne kuma ba ka da tabbas cewa ba haka bane wannan shine shakka ana fata mu gane kasa da wannan shine da ake kara da 25% ne bi a kai ina fata mu gane wannan malaman shari'a suna kiran shi alwaham na fatan bane ko kuma a ce azan almarjo azan almarjo shi ne zanto wanda ba shi da rinjaye na karshe shi ne zero design ina fatan bane wannan shi ne ne wannan shi ne aljihar ina fatan bane malam yace wa tarjiul ahkam bil yakin ana mayar da hukunce hukuncen shari'a akan yakin ina fata mu gane abin da nake ce da ku shine ana gina hukuncin shari'a akan yakini ana kuma iya gina shi akan zato ina fata mu gane saboda haka ana aiki da wannan a shari'a ana aiki da wannan ba a gina hukunci akan wannan ba a gina hukunci akan wannan ba a gina hukunci akan wannan ina fata mu gane saboda haka idan ka karanta cikin alqur'ani misali Allah ya ce ya yi ayyuhal ladina amanu jitanibu kathiran min al-dhann inna ba'da ku kun sanki zato wani ne zato ake nufi sai mu ce wannan shi na kirki shi ne abuwan almarzo ina mata gane Allah ya ce mu nisance da wannan ina mata gane amma idan mu karanta cikin alkur'ani misali a cikin suratul bakara Allah na cewa fa in fallaka ha yace bilane fala junaha alayhima an yataraja'a in dhanna an yuqima hudud Allah haka yadda in dhanna idan suka yi zato wani ne zato kirka nan shine wannan ina mata gane wannan aya a cikin suratul bakara tana magana ne akan mutum da ya saki matan shi ya saki matan shi saki uku kaga za ta je ta auri wani ta je ta auri wani shi kuma wannan ya sake ta kuma shine Allah ya cewa fa in tallaqaha idan ya sake ta ma'ana mijinta na biyu idan ya sake ta yace fala junaha alaihima an yataraja'a babu laifi akan su su dawo ma'ana da ita da mijinta na farko da sharafi mai in gwanna an kima ma hudud Allah idan suka yi zato cewa za su tsaye da hukuncin hukuncin iyakokin Allah kaga ma'ana kenan za su gina dawowansu ne akan zato ba akan ilimi bane tunda yau da gobe ta Allah ko haka bane kenan Allah ya ba su dama su gina dawowansu akan zato amma zato da ake rubuta shine azan arrajin ina ba ta gane amma duk sanda muka karanta aka ce a nisanci zato ana nufin wannan zato wannan yana kusa da jahilci kaga 25% amma kuma kaga wannan yana kusa da ilimi yana kusa da yakini wannan son fafi zai saboda ka ana gina hukuncin shari'a akan wannan da wannan amma kuma daga nan kansa ba a gina hukuncin shari'a kan ina fata bayani ya fito ko saboda haka malam yace wa tarjiul ahkam lil yakin ana mayar da hukuncin hukuncin shari'a ne akan yakini sai yace fala yazilu shakku lil yakin ba za a gusar da yakini ba da shakka shakka baya gusar da yakini sai da haka ana gina hukuncin shari'a ne akan yaqini wannan ka'ida an gina shi ne akan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce aka tambaye shi akan mutumin da yake sallah sai ya ji wani abu a cikinta kamar ya yi kusa. ya zai yi sai manzo Allah ya ce me yace la yansari kada ya bar sallah hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan yace kada ya bar sallah mana wannan shakka da kake yi akan shin alwalanka da nan ko baya nan manzo Allah ya kada ka yanke hukunci akan sa yace la yansar kada ka bar sallah saboda me kafin ka shiga sallah ka san cewa kana da yakini kana da sarki abinda kake shakka akan shi yanzu shine me shine warwarin alwalan saboda ka yace kada ka bar sallah hatta yasma'a sautan har sai ya ji sautin tusa au yaji rihan ko kuma ya ji warin kaga kenan sai yana da yakini kuma cewa alwalan ta warware idan ba shi da wannan yakini to bai kamata ya bar sallah ba ina fata mun gane wannan hadisin shine babban dalili akan wannan ka'ida da kuma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da ma yaribuka ila ma la yaribuka abinda kake kwankwantan sa ka bar shi ka gina hukunci akan abinda baka kwankwantan sa ina fata mun gane saboda haka misali inda yanzu da muka yi sallar magriba mutum yayi alwala yayi sallar magriba tare da kowa sai kuma ya zauna nan yana tsararan karatu ko kuma ya koma gefe can idan aka kira sallar isha'i ya zo kuma ya fara shakka alwala yana yana nan ko kuma ya warware ya zai za mu sai mashi ka tashi ka je ka sake alwala kafin ka shiga sallah ko kuma ka tashi ka je ka shiga sallah kawai haka me za mu sai masa a wanda ya ya sake alwala <laughs> kaga nan yana da yakini yana ya yi sarki ko ba ka bane tunda har ya yi sallah abin da yake shakka kai yanzu shine ne ne rashin sarki ko waka saboda haka dole ya bar wannan ya gina hukunci akan ne akan yakini shine cewa yana da alwala ina fata mu gane saboda haka zai tashi ne kawai zai ya shiga sallah ba sai ya sake alwala ba matuka yana shakka bai sani ba mana yana nan fifty ina fata mu gane amma idan misali yana zato zato mai karfi cewa alwalan shi ya warware yana nan zamba misali to za mu ce alwalan ka ya warware ka je ka sake alwala ina fata mu gane amma matuka ilimin sa akan bai kai wannan ba yana nan ko kuma kasa da haka to za mu ce ba zai gina hukunci akai ba dole ya rike ya kini ya tashi kawai ya salla haka na kuma aka sai haka misali a ce misali ya yi sallah sai ya tashi ya zagaya ya je kama ruwa kaga yanzu yana da yakini cewa alolan shi ya warware sai kuma ya je ya zauna da haka kira sallar isha ya fara shakka shin da na tashi da na fito bayan na kama ruwa na sake rola ko ban sake ba kaga annabi mai mu ce mishi za mu ce kai tsaye baka da alwala saboda me kana da yakini cewa alwalanka ya warware abinda kake shakka kai yanzu shine me shine cin ka sabanta alwala ko kuma baka sabanta ba saboda ka bar wannan yakini ka bar wannan shakkan ka gina hukunci akan yakini shine baka da alwala ka je ka sake ina fata bayani ya mun fahimci kaidan ko yawa haka na kuma a wurin malaman shari'a idan mutum ya yi shakka tsakanin adadi guda biyu adadi guda biyu babba da karami yakini shine karamin adadi babban adadin shine shakka saboda haka zai gina hukunci ne akan me akan karamin adadi misali mutum ne ya zo yana tawafi so nawa ake tawafi so bakwai ake tawafi galibi waɗanda suke zuwa aikin hajji ko ma ka tambaye su da wuya mutum ya je ya yi tawafi in ba da ya saba yi ba yana ciki zai fara shakka ina na biyar ne ko kuma ina na hudu yana ciki ko kuma zai fara shakka wannan da nan shine na karshe ko kuma shine na shida idan mutum ya samu kashi a irin wannan halin ne zai sai ya gina akan yakini yakini shine me shine karamin adadi yana shakka wannan shine na bakwai ko wannan shine na shida sai mutum mashi wannan shine na shida sai ka cika ina fata mun gane yana shakka wannan shine na na biyar ko shine na shida sai mu ce mashi wannan shine na biyar ka gina akan yakini ina fata mun gane haka nan kuma a cikin sallah kana cikin sallah kana raka ta hudu misali ka zo ka fara shakka shin wannan raka ita ce ta karshe ko kuma ina raka ta uku ne me za ka yi sai mu ce ka gina akan yakini ina fata mu gane sai ka gina akan cewa kana raka ta uku sai ka cika na hudu ina fata mu gane haka da kuma misali kuma da malam suke kawowa idan mutum ya saki matan shi misali mutumin da ya saki matan shi ya zo kuma ya jima misali a ce lokacin da ya sake ta bai rubuta ba ina fata gane bai rubuta saki ba kuma bai kawo shaidu sun shaida cewa ya saki matan shi saki kaza ba sai bayan an jima kuma ya zo kuma yana kokonto shi saki da ya yi mata ko kuma saki uku ko kuma saki biyu misali Mai za mu ce masa za mu ce ya gina akan ya gini sai ya dauka ya sake ta ne saki daya ina fata gane sai zama to yana da ragowar saki biyu ina fata muka gane saboda haka wannan shine abin da ake nufi da a aliyaki a wata matsala da na kawo na sallah ya kamata mu gane abin da ya shafi sallah shakka iri iri na cikin sallah ina fata mu gane wannan da na yi bayani shine shakkan da mutumin yana nan 50% babu abin da ya rinjaye a cikin sa ina fata mu gane irin wannan shakka zai gina ne akan yakini mana ya dauki karamin adadi ina fata mu gane idan ya gama sallah me zai yi ba bi zai ko kuma kabili ha me zai yi <laughs> wasu sun ce ba don sun je kamar me zai yi <laughs> eh da zan wuce wannan matsala amma kuma na san ana yawan samun matsala a cikin wannan matsalan kamar da na bayani shakka iri biyu na cikin sallah idan mutum ya yi shakka cikin sallah shakkan da ya kasa rinjaye da wani abu yana fata mu gade to irin wannan shakkan idan ya gina kan yaki ne abin da zai yi shine kabli ba badi bane mutane da yawa suna daukan badi zai wannan kuskure ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wannan hadisin ingantacce ne a cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu yana cewa idza shakka ahadukum fi salati falam yadri kam salla ثلاثا أم أربعا يتم يتم يتم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ina fata gane kuma ليسجد سجدتين قبل salam haka manzala sallallahu alaihi ما ya hadisi ina fata mun غاني haka idan mutum ya shakka shakkan da ba zai iya gane halin da yake ciki ba kwata kwata to zai gina akan yakini amma kuma kabili zai ba bari zai ba saboda ka kana raka ta hudu misali ka zo kana shakka wannan shine na uku ko kuma na hudu sai mu sai ka gina akan yakini sai ka dauka shine na uku sai ka kara na hudu amma kuma sai ka yi kabli ba ba za ka yi ba to amma idan mutum ya yi shakka sai kuma bayan ya yi shakka ya yi zurfin tunani har ya iya gane halin da yake ciki a cikin wannan sallan Yana fata mu gane ya zo misali yana cikin karatu a raka ta hudu ya zo ya fara misali yana shakka wannan shine raka ta uku ko kuma shine raka ta biyu misali ya riga ta ce a sai yana karatu sai ya zo bayan fatiya yana shakka yanzu in karata da sura misali sai dauka ina raka ta biyu ko kuma ba sai nayi sura ba kawai zan yi kabbara ne saboda ina raka ta hudu ina fata mun gane ya yana shakka ya yi tunani ya yi tunani sai ya tuna cewa to ai yanzu yanzu na yi tahiyya ina fata mun gane ka da haka sai ya gane cewa ok tunda nayi tahiyya a shi nan raka ta uku nake ba na biyu ba ne kaga wannan ya yi shakka amma kuma daga baya ya iya gano abin da yake ciki a cikin sallansa to irin wannan shakka shine zai karasa sallansa zai gina ne akan me akan abin da ilimin sa ya kai gare shi ba zai gina ba akan karami adadi yanzu nan ina ba ta gane ba zai doka cewa yana raka ta biyu ba tunda ya iya gane cewa yana raka ta uku ta uku ne sai ya gina hukunci akan cewa yana raka ta uku ya ci gaba da sallah idan ya gama sallah a nan sai ya yi sujada kuma sujudu ba'i ina ba ta gane wannan shine ya tabbata cikin hadisin Abdullah bin Mas'ud wannan hadisin cikin sahih Buhari inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya shaka cikin sallansa sai ce mai yace falyataharra as-sawab ina fatan gane yace falyataharra as-sawab ma'ana yi kokari ya gane abin da yake daidai game da sallarsa ina fatan gane sai ce yace falyutimma salatahu thumma yusallim thumma yasjudu sajdatayn ba'da salam ina fatan gane saboda haka shakka da ka iya gane abin da kake ciki game da sallanka sai ka gina hukunci a kan abin da ilimin ka ya kai gare shi wannan ilimin zato ne ba ya ba ne, ina fatan gane sai ka gina hukunci a kan shi shikenan idan ka gama sallah sai ka yi sujudu ba ina ba ta mu gane sai ma laifin ne kamar da muka faɗa a karatu na farko ka'idan al-yakinu la yazulu bi shak babban ka'ida ce wanda ana samun ka'idoji da yawa wanda suke zuwa karkashin ta ina ba ta mu gane saboda haka malam zai kawo mana kadan daga cikin ka'idoji da suke zuwa karkashin wannan babban ka'ida daga ciki shine yace yace wal aslu fi niyahina al fahara. wal ardu was sama'u wal hijara yace asali mana hukuncin shari'a na asali game da ruwa ruwa da muke amfani da su shine ne shine al fahara. haka nan kuma da kasa wal ardu kasa was sama'u wannan was sama'u da yawa malaman da suka yi shari'a sun tafi akan cewa kuskure ne asali abinda malam ya rubuta nan shine iyabu ba sama'u ba Ina ba ta gane saboda haka sai ku gyara ku mai da shi wasiyabu ina fata mun gane wal ardu wasiyabu wal hijara mana da kasa da tufafi da duwatsu asali hukuncin su shine me shine shine tsarki wannan abubuwa duka asalin hukuncin shari'a game da su shine ne shine suna da tsarki yace wal asru dini yahina asalin ruwa asalin hukuncin shari'a game da ruwa shine tsarki saboda me duk ruwan da muka gani a cikin kasa asalinta daga ina ne daga ruwan sama ne duk wani ruwa a kasa ruwan teku ruwan rijiya ruwan menene asalinta daga sama ne saboda Allah kuma ta'ala ce mana cikin alqur'ani alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an tace me fasalakahu yanabi'a fil ard kun cewa Allah ya saukar da ruwa daga sama sai ya gudanar da wannan ruwa a cikin mare-mare a kasa ina fatan gani kuma ruwan sama mai Allah ya ce wa anzalna minas samai ma'an fahura saboda ruwan sama yana da sarki saboda asalin hukuncin shari'a game da ruwa shine me shine sarki shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake innal ma'u ha ina ta innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay ruwa yana da sarki babu abin da yake fata shi da najasa saboda haka me yake nufi da wannan kaida al-aslu fil niya at-tahara bi ma'ana da mutum zai zo masallaci yanzu nan ko ka je wani anguwa ko ka je wani gari ka je masallaci ka samu ruwa cikin kwarya ka kalli ruwan gashi nan dai lafiya lo sai kuma ka zo ka fara shakka wannan ruwan yanzu tun da ba rufe shi ba ba mamaki kare ya zo ya sa baki ko kuma ba mamaki wani najasa ya faru a cikin ta kana ta shakka me za mu ce maka za mu ce maka al yaqinu la yazulu bi shakk ina fata mun gane saboda haka asalin hukunci ruwa shine me shine yana da sarki saboda haka kawai ka tashi kayan laula da ba za ka yi aiki da wannan shakka da kake yi ba ina fata mun gane ba za ka yanke hukunci akan najasan ruwa ba sai kana da dalili sai ka gan najasa haka ta fado a cikinta najasan da ya canza warinta ko ɗandanonta ko kuma launinta ina fata gane amma in dai kawai mutarar shakka kawai kake yi to asali hukunci ruwa shine Shi shine tsohara ina fata mun fahimci wannan na Ko ga wannan shine ma'ana wal aslu fil miyahina al tsohara sai ce wal ardu haka nan kuma kasa shi ma hukuncin kasa asalin hukuncin da a shari'a shine mai shine fahara shine sarki ina fata mun gane saboda haka manzo sallallahu alaihi yana cewa mai yace wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran Allah ya sanya mun kasa a matsayin masallaci ko ina mutum zai yi sallah akai haka na kuma mutum zai yi sarki da kasa ina fata mun gane saboda haka idan ka zo za ka yi sallah misali ba ka da taburma da za ka shimfida kawai ka tsaya ka yi sallah ina fata mun gane akan kasa kar ka fara kawo a ragga, kila kare ya yi bawali a yanzu ko kuma kila a akwai najasa kai matuka baka gan najasa zahiri ba ina fata mun gane to ba za ka yi aiki da wannan shakka ba asalin hukuncin kasa shi ne me shi ne ya halarta kai sallah kai ya halarta kai taimama da shi sai da wurare da manzo sallam ya haramta a yi sallah cikin su irin irin me irin makabarta misali ko ba ka bane irin makabarta irin bayin gida irin bola irin wuraren da ake ake kiwon raƙumi waɗannan wurare duka manzo Allah sallallahu ya haramta yin sallah cikin su saboda ka banda waɗannan wuraren da da aka haramta yin sallah cikin su a ko ina mutum zai yi sallah ina fata mun gane sai yake wasu yabu haka nan tufafi mu ina fata mun gane tufafi mu asalin hukuncin su shine suna da sarki kawai za ka iya sa riganka ka yi sallah da shi ina fata mun gane idan ka ga wani abu wani alama akan tufan da kake sawa riganka kana shakka wannan abun najasa ce ko ba najasa ba me zaka yi zaka wanke shi ko kuma zaka iya sawa kawai ka je kai sallah yawa ka sa kawai ka je kai sallah matuka baka da tabbas ilimin ka yana nan 50 idan kana da zato mafi rinjaye cewa wannan abun najasa ne to shi kenan dole sai ka wanke amma matuka kana shakka ne ina mata mun gane to ba za ka yi aiki da wannan shakka ba za ka yi aiki ne da asalin hukunci shine ne shine al-fahara sai ka sa rigan kawai ka je kai sallah kai ina fata mun gane haka nan kuma ce wal hijara duwatsu duwatsu dama daga kasa ne saboda haka hukuncin su hukuncin kasa saboda haka asalin hukuncin su shine al-bahara baiti na gaba sai mala yace yace wal aslu fil abda'i wal luhumi wal nafsi wal amwali lil ma'sumi تحريمها حتى يجيء الحلم فافهم حداك الله ما يريد yace wal aslu fil afda asali hukunci al afda kalmar abda jam'i ne na albudu ne na albudu albudu shine alfarat na ba mu ba ku karanta cikin arba'un hadisi wa fi budi ahliku ha abin da ake nufi da budu shine faraj mana mace bai halarta ka asalin hukuncin mace asalin hukuncin farajin mace shine me yake ko kalli baiti na biyu yake tahrimuwa asalin hukuncin ga shine haram ina mata ta mu gane haka na kuma wallusu mana nama asali bai halatta ka ci nama ba sai kana da dalili akan halarci ka ci haka na kuma wan nafsi rai kowane rai haramu ne ka tabata. haramu ne ka ketara iyaka ka kashe ta ko kuma ka ji mata rauni wal amwal haka na kuma dukiyar mutane lil ma'su ana dukiyar mutanen da shari'a ta ba su kariya wannan shine ma'anar ma'su ma'ana musulmi ko kuma kafirin da akwai yarjejeniyar zaman lafiya da su waɗannan ana kiran su al-ma'sum saboda haka ran mutum musulmi ko kuma ran kafirin da akwai na zaman lafiya da su to duka waɗannan abubuwa tahrimuha haramu ne hatta yaji ulhil har sai an samu hukuncin halal yace fafham ka fahimci wannan bayani hadaka Allah Allah ya shirye ka min ma yumil ka fahimci abin da ake karanto maka Sabida haka kamar da ya ambaci abubuwa a baya ya ce asalin hukuncin su shine halal ba za ka yanke hukuncin haram ba sai kana da dalili to waɗannan abubuwa kuma su kuma asalin hukuncin su shine haram ba za ka yanke hukuncin halal ba sai da dalili ina fata mun gane saboda haka asalin hukuncin faradin mace shine haram bai halarta ka sadu da mace ba sai akwai dalili da ya halarta maka ina fata mun gane a shari'a dalilin da zai halalta maka ka sadu da mace dalilai guda biyu ne kawai kamar da Allah kuma zalika zuwa cikin aya da yake ne wallazina hu li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat yaminuhum fa innahum ghayr malumin ko ba gaba ne saboda haka sai ta aure ko kuma abinda ana yanko na dama ya mallaka mana saiwa ina fata mun gane saboda haka idan mace ba matanka bace kuma ba baiwa na kamar da to bai halarta ka tare da ita ba ina fata mun gane saboda haka tunda asalin hukuncin mace haramu ne bai halarta a aurar da mace akan shakka ba ina fata mun gane duk sanda mutum ya zo yana shakka ya halarta in auri wannan matan ko bai halarta ba to haramu ne aure ta ina fata mun gane to ne asalin hukuncin mace shine haram ta ya zai mutu ya yi shakka ya halatta ya haƙuri masa ko bai halatta ba misali kun san cewa idan mace ta shayar da mutane biyu to ya zama haramun to aure juna ko ba ka bane ko da ba ita ta haife su ba matuƙar ta shayar da wannan mutumin namiji kuma ta shayar da wannan matan mace to haramun ne su aure juna sun zama yan uwan juna ina ba ta gane saboda haka idan misali mutum yana so ya je ya yi aure a gidan alhaji ne. alhaji wani yana da mata yana da yara mata guda biyar kan zo kana neman da daga cikin su sai mahaifiyarka misali ko kuma wata mata ta zo ta ce na shayar da kai kuma na shayar da daya daga cikin yaran alhaji wani amma kuma na manta wace ta cikin su na shayar na ko kuma yan biyu misali ah, ga su mata guda biyar ita wannan matan ta shayar da kai kuma ta shayar da ɗaya daga cikin wadannan matan matan guda biyar amma kuma ta manta kowa ya manta wace ce ciki to su aka shayar an manta to anan haramu ne akan su kawar kowanne daga cikin su guda biyar dole kawai ka je wani gida ka yi aure amma wadannan guda biyar bai halarta ka aure su ba to ne duk wanda ka taba zai yi ita ce zai yi kuma ba ita wace. ina wata magana wannan to a yi wannan hali sai mu ce idan ana shakka akan halarcin mace to haramu ne da asalin hukuncin faraji shine haram sai an samu yakini ina fata mu akan halalci ina fata mu gane saboda ka wannan shine hukuncin shari'a idan ya zama to mata yan kididdagu ne mata guda biyu ko guda uku ko guda hudu ina fata mu amma idan mace za ta zo yanzu da ta ce na shayar da kai na kuma shayar da wata yarinya a lakwada amma kuma ta wata ce ba a nan ba za mu ce matan lokuta gaba da kuma wani harama ka ah, kawa wannan ba zai zama kawa saboda mai sun yawa ina ba za mu gane kuma mun a baya almashakkatu tajribu taysir saboda haka dole shari'a ta maka sauki nan ya halatta ka yawo da alu ina ba za amma dai in dan mata ne mutum biyu uku hudu biyar to haram ne ka da yake wallubu nama wannan matsalar nama akwai sabana a cikin awar malamai game da akwai sabani wadansu malamai suna gani asalin hukuncin nama shine haram saboda haka bai halatta ka ci nama ba sai kana da yakini akan halatti ka ci abinda zai halatta maka cin nama shine mai shi ne zama to nama da aka yanka an yanka nama a bisa ga kayan shari'a an kira sunan Allah akai ko ba ne. Allah na cewa wala taqulu mimma lam yuzkaru smullahi alayhi kada ku ci abin da ba ambaci sunan Allah ba a kai saboda haka abin da zai halarta maka ka ci nama shine ne shine kana da yakini cewa an yanka bisa ga kaidan shari'a an kira Allah subhanahu wataala ko kuma naman farauta wanda zai farauta ya zama musulmi ya ambaci sunan Allah ko ba ka bane idan zai harbi ya ce bismillah sai ya yi harbi to ko da abun ya mutu ya halarta to amma idan mutum bai sani ba misali mutum ne ya zo yana so ya yi farautan tsuntsaye a sama sai ya harbi tsuntsun ya ce bismillah ya yi harbi to amma kuma da ya harbi sai tsuntsun ya fada a cikin kogi ina fata gane sai ya shiga ruwan ya kire to yanzu me ya kashe wannan tsuntsun harbin ka ne ya kashe ta ko kuma fadawa cikin ruwa ne ya kashe ta na ba ji ba ina ba zan fahimci wani bani na ya kai kasa ne ya kai kasa ne zai yi zai yi sanda ka harbe ka ta fado ba ta gama mutuwa ba to amma kuma ta fada cikin ruwa ruwa ya shiga hancinsa har sai ta mutu shine akwai yiwuwa harbi ne kuma akwai yiwuwa ruwan ne saboda haka muna nan muna jini kuma kuma ne ilimin mu bai kai nan ba ina ma muka ne matuka ilimi bai kai nan ba to babu hukunci ina ma muka ne saboda haka haram ne ka ci wannan cikin saboda mai al'asu bin rubun a tahri na'am ba yanda za ka yi ka samu ya kira ka wannan tun da rai ai ba hannu ka yi kewa. ko ba ka wani eh sai iya fado ya dan motsa minti biyar ka biya mu. ko ba ka wani to amma zai yi wannan minti biyar ne da ya fara cikin ruwa ruwa shiga shi da biya mu ko yaya ina ba samu gane ko yaya ilimin mu yana nan bai kai nan ba ina fata gane da misali da ta fado ta fado na kasa ba cikin ruwa ba har ya zo ya dina motsi ka gane to muna da ilimi nan ina fata gane to shi yasa wannan shi yasa a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin wani sahabi da ya tambaye manzo Allah game da farauta da da kare manzo Allah ya ce masa idza arsalta kalbaka almuallam fa wajadta ma'ahu ghayrahu fa katala yace fala takul fa inna fala ayyuhu ayyuhuma qatal ina fata mun mutum ne ya saki kare ya je yayi farauta ina fata mun kan zai saki karen zai ce bismillah sai ya saki karen to amma kuma da karen ya je da ya je wurin sai ya dan karen shi da wani kare kuma da ba, ya kuma ga wani abu ta mutu a kasa bai sani ba karen shi ne ya kashe shi ko kuma wancan karen ne ya kashe manzo Allah ya ce la takul kada ka ci sauran me ka sani ba na haka ne ya kashe shi ko kuma wancan ne ya kashe shi ina wata mu gane to shi yasa a nan malam suka ce haramun saboda haka su malamai kamar na fada wannan matsala akwai sabana kai su malamai suna ganin asalin hukuncin nama shine bai kamata ka ci wani nama ba sai kana da ne akan cewa an yi mata yanka ko kuma idan na farauta ne an yi farauta ne bisa ga kaidar shari'a ina ba gane. duk lokacin da kake kwankwanto akan nama to haram ne to amma waɗansu malamai suna ganin al'asul bil luhum al'il suna ganin asalin hukuncin nama shine halal ina ba gane saboda ne su kuma suna gina hukuncin ne akan hadisi na na Aisha akwai hadisi na na Aisha da manzara da aka tambaye manzara sallallahu alaihi aka ce ana kawo mana nama ba mu sani ba an ambaci Allah kafin a yanka su ko ba ambaci Allah ba manzara ce uqurullaha antum faqulu yace ku ku ambaci Allah sai ku ina ba gane saboda haka waɗannan malam suna gani wannan yana nuna cewa asalin hukuncin nama shine halal sai kana da ne akan cewa haramu ne daga daina ta ina fata mun gane saboda haka idan an kawo mana nama yanzu nan ba mu sani ba wannan naman an yanka shi bisa ga kaidan shari'a ko ba a yanka ba sai mu ce hukuncin shine halal kai ka ce bismillah sai ka ina fata mun gane wannan shine ra'ayin wadansu malamai sai ce wannan Wal'amuwan amwal lil da kuma rai da kuma dukiya na ma'sumi wato rai da shari'a ta kare ma'ana musulmi ko kuma kafiri wanda akwai yarjejeniyar zaman lafiya waɗannan gaba daya haramu ne ka kaba haramu ne ka kashe rai haramu ne ka karbi ka kwace dukiyar mutum Allah subhanahu wa ta'ala ta cikin alqur'ani walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq to ga bai halatta ka kashe rai ba sai da haƙƙi haka kuma bai halatta ka kwace dukiyar mutum ba ya wani zina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin bainakum saboda ka haram ne ka kwace dukiyar mutum ko kuma ka ci dukiyar mutum akan wasilar yace tahrimuha hatta yajul hil wadannan abubuwa gaba da haram ne har sai an samu dalilin halal ina fata muka ne yace fafham hadaka Allah ma yumal yace kan fahimci wannan mas'alan Allah ya shirye ka ka fahimci ma abin da ake karanta maka sai yake kuma wani aslu fi adatina na ibaha yace asalin hukuncin al'adunmu shine ne ne halal Ha? hatta ji sariqul ibaha har sai wani dalilin da zai juya wannan halal an samu wani dalilin da zai juya wannan halal so daga asalin hukuncin al'adunmu shine halal al'adun mutane kawawo a maganganunsu ko kuma a ayyukansu matuka ba su ci karo da nassin shari'a ba to halal ne ina fata mun gane al'adunmu misali yanda mutane suke ci abinci na gode misali wasu suna ci abinci da token waɗansu suna ci abinci da da hannu ko ba ka bane waɗansu ma suna ci abinci da sanda kamar shani duk wannan halal ne ina fata mun gane al'ada ce kuma halal ne yaushe zai zama to haram idan ya ci karo da nasin shari'a misali bature da ke cin abinci da fork da wuka sai ya sa fork din a hannunsa na hagu ya rike wukan da hannunsa na dama to anan sai mu ce wannan haramu ne saboda me haramu ne a shari'a ka ci abinci da hannun hagu ina fata muka kufa wannan saboda ka al'ada halal ne sai ya ci karo da shari'a a tufa bi a riga wasu suna sa fasa, wasu suna sa ko ko ba ka wani a waɗansu al'adu ma da mata da maza suna daura zani ko ba kawai a najiyar da yanzu in ka je za a ga mazajen su suna daura zani haka da kuma cikin Larabawa in ka je Yemen za ka ga mutane suna daura zani in ka je Pakistan Bangladesh India duk suna daura zani waɗannan duk al'adu mutane ne saboda haka asalin hukunci za shi ne ne halal ina ma gane yaushe zai zama haram shine idan ya ci karo da shari'a ina ma gane wannan na'am wannan shi mana wal aslu fi adatina al ibaha hatta yaji usarifu al ibaha sai kuma yace walaysa fi walaysa mashru'an min al umuri ghayru alladhi fi shar'ina marfu'i yace babu wani abun da aka shar'anta a cikin al'amura bi mana al'amura addini ghayru alladhi fi shar'ina marfu'i banda abun da aka ambata a cikin shari'a bi mana babu wani abun da yake babu wani abin da aka shar'anta a cikin ibadu a cikin ibada sai abin da shari'a ta ambata al'amura ne shine wato addini abin da manzo sallallahu alaihi cewa man ahdatha fi amrina ma laysa minhu ita fa huwa radd saboda ka wannan baiti yana magana ne akan wato al'aslu fil ibadat at-tawakkul mutum ba zai ibada ba ba za ka bauta wa Allah da wani abu ba sai da dalili sai abin da aka ambata a cikin shari'a saboda ka bid'a haramu ne a shari'a ina ba gane ina walaysa mashru'an min al-umur babu wani abin da aka shar'anta cikin al'amura addini ghayru alladhi fi shar'ina mazkur wanda abin da aka ambata cikin shari'a to ga duk abin da ba ambata ba cikin shari'a to ba ibada bane ina fata mu gane ko da mutum yana gani yana da kyau ibada shine abin da aka ambata cikin Qur'ani ko kuma cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man ahdatha bi amrina ma laysa minhu fa huwa rasul ina fata mu gane ramta mu insha Allah abin da muka karanta daidai al Ladan inda muka yi kuskure Allah ya fi mana mana kalamu bi hamdik sallallahu la ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya kun tambaya da yaji ko kun san na'am